mataimakin kaftin ɗin super eagles ogenyi onazi ya umarci magoya bayansu da su rage matsan lamba ga 'yan ƙungiyar ta super eagles onazi ya furta haka ne bayan da 'yan wasan na super eagles suka samu lalasa takwarsu ta ƙasar swaziland a karawar da suka yi a garin fatakwal moses simon da ife ambrose ne suka jefa wa super eagles din kwallaye a minti 51 da minti 83 a cikin wasan onazi ya kara da cewa 'yan najeriya sun matsawa sunday olise lamba ya ce ko da yake ba za su bar wannan ya dame su ba ya ce matsin lamba ba zai taimaka ba yana mai cewa 'yan najeriya don allah su yi musu haƙuri amma ya ce matsin lamba baya taimakawa.